الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna bi ne ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijira 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah kai masa rahama allah ya sa ya huta a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara a wannan unguwa ta Lahu, eh bayan gidan man dinawa amma da me aka fi sanin unguwar da shi eh bayan gidan man dina ko to a wannan shine darasi na biyu kamar yadda yan uwa suka sani bayan muqaddima cikin tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka sa mu bari duk abinda aka ambata cikin wannan littafi na Allah na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira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 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka gazgata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu su suna son Allah kuma Allah subhanahu wata'ala yana son su Allah ka so mu adillatin alal mu'minina suna da ƙanƙan da kai ga ɗan uwansu masu imani Allah ka sa mu zama haka a izzatin alal kafirina sannan suna da buwaya da nuna isa dangane da kafiri yujahiduna fi sabilillahi kuma suna jihadi dan addinin Allah ya daga wala yakhafuna lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi samun wannan sifa ɗin Allah ya tabbatar maka da ita falala ce daga gurin Allah yi utihi man ya sha'u Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah mai wal falala ne alimin kuma ya fi kowa sanin inda ya dace ya saka falalarsa wannan ayar da muka karanta yanzu tunatarwa ne akan abin da ya gabata a shekarar da ta wuce na farko dai abin da aya ta buɗe da shi shine ya ayyuhal ladina amanu kuma suratul ma'ida tana daga cikin surorin da in lokaci ya bayar za mu faɗi abin da ya shafi tanasu tsakanin suratul ma'ida da suratul nisa'i da kuma surar da za ta biyo ta suratul an'am kamar yadda muka san cewa alƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a makka ya fara zama ya shekara goma sha uku sannan daga baya ya batta ya dawo madina ya shekara goma to ta yaya aka yi da aka zo tsara ƙur'ani sai ba a fara tsaro surorin makka ba in an gama sannan a tsaro surorin madina sai ya zamanto suratul suratul fatiha ita ce kaɗai makiya a farko amma da suratul bakara da ali imrana da nisa'i da ita kanta suratul ma'ida surori ne na madina ba na makka ba kafin a zo suratul an'am ita ce surar da ta sauka a makka to akwai dalilin da yasa ga wajen tsara qur'ani aka tsara shi haka yadda ka ganshi haka Allah ke so a tsara shi shi yasa aka tsara shi haka to akwai tanasub din dalilin da ya dace da kowace sura da surar da ke gabanta da kuma surar da ke bayanta wannan kira na ya ayyuhallazina amanu da Allah ya maimaita a kur'ani wajen su 82 ko da takwas za ku ga suratul ma'ida ta ɗauki kaso mafi yawa a ciki don kusan yadda Allah ya maimaita irin wannan kiran ko suratul bakara da take ɗauke da aya 280 da wani abu ba a maimaita irin wannan kiran ba irin yadda aka yi shi a cikin suratul ma'ida saboda suratul ma'ida dama abin da Allah ya fara buɗe ta da shi kenan ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi ku cika ayat da ta yi maganan alula kafin a alulan cewa ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi sannan aka zo maganan shaida cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti ku zama masu tsaye shaida dan Allah aka sake irin wannan kiran aka sake wannan kiran cewa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idan hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minuna wannan shine kiran da ayat ta sake maimaitawa sannan guri na shida shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun guri na bakwai shine ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd to wannan inda alaran ma ya karanta a cikin suratul ma'ida shine guri na takwas ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini abin da ya sake biyo bayanta shine guri na tara ayat da alaran ma zai karanta nan gaba ya ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wala'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya sannan guri na ainihin wato tara kenan sannan na goma ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin waje na shaɗe shine ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun waje na sha biyu ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ayat da ta sake biyo bayan ta shine ya ayyuhal ladina amanu la taqatulus sayda wa antum hurum ayat da ta sake biyo bayan ta ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an a in tubla lakum tasu'ukum waje na sha biyu ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum layi la yadurrukum man dalla ta tadaytum waje na sha shine shine ya ayyuhal na amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al maut hina al wasiyati isnan dawa hina al wasiyati har zuwa karshen aya to wannan yake nuna maka tunda kaga Allah cikin sura ya maimaita wannan har waje goma sha shida to abu ne da yake da matukar muhimmanci to a shekarar da ta wuce dama mun riga mun yi dogon bayani da wayanda suka yi ridda da anwa'u ɗinsu da hadisin da 'yan shi'a suke ɗaukowa kullum suna nuna cewa sahabbai za su yi ridda da alaƙar hadisin da wannan ayar hadisin hau duk wanda ke karatun hadisi cikin bukhari da muslim akwai hadisan da suke nuna cewa annabi ya nuna cewa akwai waɗanda za su yi ridda sahabbai sai annabi ya ce a sahabi a sahabi wanda a ɗaya daga cikin munazarorin da muka yi da 'yan shi'a kowa ya ga abin da suka kawo a matsayin shubha da kuma amsar da na basu a kai. to wannan labari ne dama Allah yake bayarwa ta sigar ga sharaɗi in ya faru ga kuma jawabin sharaɗi din ya ayyuhal ladina amanu man taddamin minkum an dinihi in dai an samu wanda ya ridda a cikin ku addinin musulunci to fa sawfa ya'tillahu biqaumin to shi kuma Allah zai kawo wasu mutane wanda za su yi maganin matsalar ridda din wannan shine abin da ya faru kuma waƙi bayan annabi ya bar duniya aka samu irin su musailamatul kazzab irin su al-aswadul ansi irin su ash-shaja'a at taglabiya da adadi na larabawa da yawa wanda suka bar musulunci kuma Allah ya turo sayyidina Abubakar ya murkushe wanda suka riddar to bil aksi su abin da suke cewa a babin yan riddan farko farko to wai sayyidina Abubakar yana cikin wanda suka yi ridda umar yana ciki sannan usman yana ciki ta yaya Allah zai ce in sun yi ridda zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah kuma Allah yana son su sai ya zamanto su ma waɗanda za su yaƙi yan riddan su ma kuma sun yi ridda kaga bai taɓa yiwa akwai tanakudi tsakanin wannan da wancan ba yadda za a yi ainihin wato hakan ya taɓa ainihin wato yiwuwa abu ne da ba ma zai yiwu ba wannan yana cikin ababen da suka faɗa su wa'annan mutanen to shi yasa mu ga cikin wannan aya akwai abubuwa guda shida na farko na farko shine mahabbatuhum lahu su sahabbai sun so Allah shine yuhibbuhum wa yuhibbunahu su sun fara san Allah sannan kuma abu na biyu mahabbatuhu lahum shi kuma Allah yana san su shi ya sa laraba suke cewa ba wai kai ka ce kana san Allah ba inda rigimar take kai Allah yana san ka duk duniya ba wata al'umma da ta samu tabbacin taso Allah kafin ta daina taka doron ƙasa Allah kuma ya ba da tabbas yana son ta sai sahabban manzan Allah wannan da nassin Qur'ani ba hadisi ba ne ballantana wani matsiyaci yazo ya ce bai inganta ba Qur'ani ne da ka ce ƙarya ne to shikenan kayi wace akwai littattafan da na so in zo da su na tafsiri na manta ta yadda wasu tafsiran na yin shi'a da muke faɗa kar su ɗauka cewa ko muna faɗa ne kaɗai muna karantawa a intanet ko a shamila a'a wala yanzu muna da su mallakar su muke kuma gobe zan zo da wasu zan ba da misali da su wannan kenan littattafai ne yanzu ka ce za ka taula ka ɗibo littattafai to watakila su kansu littattafan sai ka musu tan tebur guda tukunna in an zo a rasa sanin idan za a sauke su sannan sifa ta uku kaskantar da kansu akan waliyan Allah saboda Allah ya ce adillatin alal mu'minina sannan sifa ta hudu izzuhum wa shiddatuhum ala a'da'illahi nuna buwayarsu da jiji da kansu da rashin ɗaukar ƙasƙanci ga wulaƙanci ga wanda yake maƙiyin Allah ne ta biyar jihaduhum fi sabilihi sahabbai suna yin jihadi ne ba dan buƙatar kansu ba sai don daga addinin Allah shi yasa zamu ga yaƙi na farko da aka fara yi shine yaƙin Badar ai da aka je aka buga Allah ya ce ƙadi kana lakum ayatun fi fi'atayn taƙata sai ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi ƙungiyar da ta fita don ta je ta kara addinin Allah wannan da shaida wanda cikin yawace yawacen da muka yi bana na taka na ji habbadar inda aka yi waƙi annan na gani da idona mun je makabartar da sahabban badar suke mutum wajen goma sha wani abu sha takwas ko sha tara da aka rufe a makabartar badar tana nan sannan kuma na je abinda muke karantawa a cikin suratul amfali ramun inda aka yi waƙi'ar na je da kaina na gani da inda aka ce mala'iku sun sauka da komai da komai na je na gani tafiya ce daga cikin garin madina zuwa gurin zuwa da dawowa ta kai tafiya kilomita 400 amma aka sahabbai suka yi ta a ƙasa don lokacin isassun abin hawa raƙumi ko doki ko jakin ma da za a hau babu sai wani ɗan iska matsiyaci mara mutunci sai ya taso a garin zamfara ko a kano wayannan mutanen da suka ba addini gudun masu ya cewa mutanen banza ne wai shine mutumin kirki ku yi haƙuri da lafazin da na faɗa a muƙabilin abin da suke faɗawa habban annabi wannan kalma ba komai bace wallahi a wannan kenan to da haka mun je mun gani wannan yana ciki sannan abu na shida shine ba sa ɗaukar wato ɗaukar shine wato halittu akan wannan ba su damu da shi ba ko mai za ka faɗa a kansu in dai a kan addinin Allah ne shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ya ce musu wa alamu anna mu rasulallah ku sani a cikin ku akwai manzan Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum amma walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya so muku imani sannan ya kawata imanin a cikin zuciyarku wakarraha karraha ilaykum kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya ki muku kafirci da fasikanci da sabon Allah zan zo da tafsirin qummi gobe zaka gani zan nuna maka inda suke fassara walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra sai ce Allah ya ki muku shine Abubakar wal kufra sai ce shine Umar wal fusuqa shine isyan shine Usman sai su yi ta'abiri wani lokaci da karman ko dai su ce al'awwalu da sani da salisu ko kuma su ce fulanun wa fulanun wa fulanun haka suke yi ta yaya za wani ya zo yana fassara ƙur'ani haka sannan ka ce kuma mu daidaita da shi mu shirya da shi shi yasa abadan babu mahalukin da ya isa a duniya ya kira taron addini ya kira in shi'a ya kira ne cewa a'a ne in ka ganin raddi zan musu wallahi ko muƙabala za a yi amma maganan amma in matsala ce ta ƙasa ta kira a zo a haɗu to wannan kuma ai wanda ba musulmi ba ana iya kiran matsalar ƙasa ta taso a zo a tattauna to kowa ana iya tattauna ta da shi amma maganan addini wannan kan a'a bai taɓa yiwa to na haka za mu ga haka kuma da Allah ya gama sai ce fadlan minallahi wa ni'ima wallahu wasi'un alim to wannan kenan to wannan tana ɗaya daga cikin sifar da Allah maɗaukakin sarki yake so Allah yana so cewa wato yana suna son Allah Allah yana son su ta akwai asbab ɗin da suke da Allah ya so ka ba haka bane kawai kamar yadda in kaga an Allah ya yaƙi mutum ba haka kawai bane sai da wani aiki sannan Allah subhanahu ala ya ƙi su akwai sifar da Allah ya tabbatar da cewa yana son masu ita na farko akwai masu ihsani ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sai ya ce wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul musinina Allah yana son mutane masu isani sifa ta biyu akwai sifa ta attawabuna. tawwabuna wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adam fa'tadilun nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن min haythu amarakumullahu inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu sannan masu tsarkin bayan masu tuba tana ciki kamar yadda ya ce wa annabi la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirina sannan sifa ta hudu akwai al-muttaquna bala man aufa bi ahadihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqina sana akwai tabbiyar as-sabiruna wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله yana son masu haƙuri sannan akwai almutawakkiluna masu dogara ga Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau azan galid alƙalbi lan faddu min hauli fa'afu anhum wastaghfir lahum ba shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilina sifa ta bakwai akwai al muqsituna masu yin adalci shine inna allah yuhibbul muqsitina ta takwas akwai alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan inna allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum buniyanun mursus wannan yana ciki da haka in ka hada zaka ga ka hada sifa ta kai wajen guda takwas a Qur'ani wanda Allah yake son masu wannan sifar to sai ka duba ka ga kai guda nawa kake da shi kana cikin waɗanda suke da adalci almuksiki na masu magana wajen cire son zuciya in gaskiya ta tabbata ko kan waye ka faɗe ta ko ko a hawa son zuciya na iya ɗiba ka ka samu mailu ka karkata sai ka duba sai ka gani wannan kenan al'imamu bulin ibn a cikin littafin shi madarijus salikina iyaka na na abudu wa na nasta'in ya kawo dalilai guda goma da ke sa Allah subhanahu ta'ala ya so dan adam ya ce dalili na farko shine ƙira'atul qur'ani bitadabburi dabburi wata li ma'ani wa ma'uri da bihi karatun al'kur'ani. da tadabburin ƙur'ani da fahimtar ma'anonin alƙur'ani ta hanyar abinda Allah yake nufi da ƙur'ani to sai ka duba ka gani me alaƙa ka da ƙur'ani da yake da na biyu a taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'd al fara'id kusantar Allah da aikin na nafilfili bayan kayi farilla kuma wannan ya kunshi koda ciyarwa ce kakka dogara da zakka kadai in kai zakka ta wajibi sannan ka biyo ta dawa da aikin ibada na kuɗi wanda ba na wajibin ba sai sa lokacin da wajibin yana da matsala sai a ɗauki nafilan sai a cike giɓin wajibin da shi idan wajibin yana da matsala babu abin da za a cike giɓinsa da shi kaga akwai matsala na uku ya kawo dawamu zikirillahi ala kulli da dawama akan ambatan Allah a kowane hali da harshe da zuciya da kuma yin aiki da haka wannan yana sa mutum ya samu yarda Allah subhanahu Ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya su mutum sannan abu na hudu ya yace itharu mahabbatihi ala mahabbika inda galabati shahawat ka fifita abin da Allah yake so da abin da kai kake so lokacin da kana son wani abu Allah yana so amma ka haƙura ka ɗau abin da shi yake so ka bar abin da kai kake so to na cikin dalilan da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaunace ka ya soka sannan na biyar shine mutala'atul ƙalbi zuciyarka ya zama tana tsinkaye li asma'ihi wa sifatihi dangane da sunayen Allah da muke karanta ba hadisi ya zama ana cewa Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga mai to ba wai ana nufin wanda ya haddace su kaɗai ba fa a'a wanda ya san sunayen ya san abin da yake ɗauke da sunayen na ma'ana sannan sunayen suka yi masa tasiri a rayuwarsa to shi ne zai shiga aljanna amma kawai ka haddace Allahu ar-Rahman ar-Rahim Almaliku malik al-Quddus assalamu har zuwa ƙarshe shikenan sai a shiga aljanna to waye ba zai haddace ba don ya shiga aljanna ko kuwa saboda kowace aya a ƙur'ani ne da kaga rufe da wani suna to za ka ga shine abin da ya dace a rufe da shi din shi yasa sai kaga an rufe da shi din yanzu Allah madaukakin sarki yana da suna al yana da suna al-hakimu al-hakimu shine wanda yake hukunci sannan ya dora abu kowane abu inda ya dace a dora shi shi yasa zaka ga aikin da Allah ke gudanarwa diyar da zamani yake samun tatawur in dai Allah ne ke aiki mubasharatan zaka ga aikin Allah bai buƙatar wannan Ba ka taɓa ganin an ce to ya kamata ɗan adam ba yadda duniya take samun ci gaba to a canzawa dan adam fasali shi ma ka taba gani saboda wannan ɗan adam ɗin da kake gani sun Allahi alladhi atqana kulla shay'in sana'a ce ta Allah wanda in zai yi abu sai yayi yi sa to shi yasa yadda kaga an yi ɗan adam haka ya dace a yi shi akwai likitan ido da muke magana da shi yake faɗa mu yace full da dim dogon zango da gajeren zango na hango abu mota ba guda biyu take da shi ba dogo dawa ya ce wallahi wanda Allah ya sa a idan dan adam ya fi guda ya fi miliyan ɗaya in ba Allah ba zai maka wannan babu to wannan kenan to sannan kuma al'azizu mabuwayi yana ɗauke da wannan sunan shi yasa sai ka ga ya ɗaga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama kuma wanda ya ɗaga ya ɗagu in ya sauke ka ko an tare a ɗora ka ba iyawa shine al'azizu ɗin to wannan ya zamanto mutum yana muɗala'ar wannan wa mushahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallubihi fi riyad hadhihi al-ma'rifa wa maidaniha da halatto da wa'annan sunayen da sanin ma'anoninsu da kuma jujjuyawa ka a ciki da haka ibn al-qayyim yace man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi in dai ka san Allah ta hanyar sunayensa da sifarsa da aikinsa to wallahi dole sai kaso Allah la mahala ku duba kaulatu bintu sa'alaba ƙara ta kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan halin da take ciki tana ganin an mata ba daidai ba suna tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta fita Allah ya saukar da wahayi annabi ya ce a kira ta a faɗa mata ga abin da Allah ya ce nana isha da ta tashi za ta yi magana cewa ta yi tabarakan ladi wasu a sam'uhu ta kulla albarka ya tabbata ga Allah da sautinsa jinsa ya yalwaci kowane irin sauti a duniya ta ce wa innal mar'ata la tuhawir rasulullahi matan nan ta zo gidan nan tana tattaunawa da annabi ta ce ina cikin gidan nan wata magana da take faɗa ba ma na jiwo mai take faɗa amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya turo sako ya ce kad sami Allahu Allah ya ji qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawar da kuke to dole zaka ji cewa kana san Allah sannan ya faɗa abu na shida shine mushahadatu birrihi wa ihsani ganin abin da Allah ya yi maka na ni'imominsa da kyautatawarsa da ni'imarsa ta zahiri da baɗi dan ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan me yanzu me yasa zaka ga 'yan siyasan nan magoya bayan su wani yake yadda cewa zai iya mutuwa akan wani dan kara mutuncinsa ba dan sai saboda wani abu da yake gani yana ɗauka na responsibilitinsa ba ko kuwa to duk wani wanda ya maka ihsani a doron kasa wallahi ba ma a kwatanta ihsaninsa da isanin Allah ba a yi ya faɗa cewa wa in ta'uddu lahi la da zaka ce zaka kirga ni'imar da Allah yi maka ba za ta kirgu ba shi ya yasa zaka ga akwai mutumin da ya tashi ya tafi asibiti aka rubuta masa cewa matsala kaza matsala kaza matsala kaza ya je ga wa'annan magungunan ya siya matsalar fitsari ne bai iya aka ce in bai yi bai dawo sai an mai aiki da ya karbi takardar da ya karanta kawai sai likitan ya ga yana hawaye sai ya ce masa me faru bai da kuɗin da zai sai magani ya ce a ba haka bane kawai yana tuna tsawon lokacin da Allah ya ara mai shekara 60 da wani abu a duniya yace da a ce tun farkon rayuwar haka ake da zai yi fitsari sai an ba shi zungurin rilisa ka to ya bai san yadda za a yi ba shi ya samun abin yanzu za mu lissafa ibadun da muke yi tsakanin sallah da azumi da abubuwa in ka yi shekara sittin wallahi in aka yi keke da keke asalin hakikanin abin da kai na ibada cikin shekara sittin wallahi da wuya ka ga ya kai shekara goma shekara hamsin ta tafi a bacci da neman abinci da fafutukatan da shigatan da shigatan da shigatan to shi yasa ga Allah ya ce kallalan ma ya qadima amara kowane dan adam zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah amma aikin da Allah ya sa shi a duniya bai gama ba sai dai kayi abin da zaka yi kuma in an je abin da Allah ya alƙawari zai baka na gida mai kyau ba zai fasa ba zai cika alƙawarin zai baka sannan abu na bakwai yace inkisarul kalbi bi kulliyatihi bayna idayen Allah ta'ala zuciyarka ta kariyu gaba ɗayanta gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na takwas ya kawo alkhalwatu waktan nuzulul ilahi ka dinga samun lokaci kana keɓanta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sauka babu ruwan da waya yake sauka kasan yan bid'a ne ke wannan tambaye tambaye sai ya ce to ai yanzu Najeriya asubar ta daban america asibarta daban shikenan an mai da allah ma'aikaci ya sauko wannan asiban ya tafi can ma ina ruwanka mala'ika ma ai ka yadda a zamfara ana ɗaukar rai a ƙauyukan zamfara ana ɗaukar rai a najeriya da ƙauyukan najeriya ana ɗaukar rai a amerika da ingila ana ɗaukar rai amma baka tambaya ba ya ake mala'ika lokaci daya ya dauki rai anan ya aka yake zuwa ya tafi can ka yadda in ma ka ce ƙarya ne bai yiwa ka tabbatar akwai lokacin da sai ya turfafe ka to wannan bai yiwa ka ce ƙarya ne sai ya ce to ga wani aiki Allah yana yi wanda shi Allah ɗin walillahi masalul a'la sai ka ce wannan na halittar kaya da shi amma na Allah waya ya za a yi mu babu ruwan mu to lokacin da da munajatihi wa tilawati kalami saboda munajati da Allah sulusul akhiri min al da kuma a munajati da Allah da kuma karatun Qur'ani wal wa bil qalbi wat ta'addubi bi adabi al ubudiyyati ne yadayhi to shi yasa malamai suka ce yanzu wannan wayar ita ce ta zama mana matsala yanzu wannan salula shi yasa ya zama to kwanciya da wuri da tashi da wuri yake zaman mana aiki amma yanzu inda za ka iya ya zaman to kana iya tashi awa ɗaya kafin lokacin sallar asuba amma yanzu ana san ko don dole mutum ya tashi ko to ko iya wannan kaɗai kace za ka yi ka raba awa ɗayan gida hudu awa na farko ka yi sallah na biyu ka yi karatun ƙur'ani biyu kenan ku ba minti talatin ba na uku ka yi mai ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati ko wani zikiri da ya samu na hudu sai ka zauna kai istighfari lokacin sallar asuba ka shiga cikin wal ne bil asahar to ko wannan kadai ka wa kanka ta zan riki awa ɗaya kullum kafin sallar asuba ita zan lizimta har in bar duniya in koma zuwa ga Allah ya zama kana ɗayan waɗannan abubuwan guda hudu cikin minti sha biyar biyar ɗin kowanne in Allah ya yadda za ka ga za a dace sana abu na tara da ibulun qayyim ya kawo muhabbatu mujalasatul muhibbina as-sadiqina zama da masoya na gaskiya da kuma tsintar abin da ke tare da suna alheri to shi yasa anan ake cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarini kowane mutum kakka tambaye shi ka tambayi abokansa to wanda kake alaka da su mutanen kirki ne to za su dinga karfafa ka gurin bin Allah amma in na banza ne kai mujalasa da su to in ba sa'awa sai sun maka tasirin da sai ka ja bai ka kyale Allah sannan ya kawo sababi na goma Shi shine muba'adatu kulle sababin yahulu bainal kalbi wa bainal lahi duk wani sababi da ka san zai kange zuciyarka tsakaninka da Allah to ka nisanci wannan sababin wa'annan yana daga ciki Allah ka so mu karshen aya Allah ya tike da wallahu wasi'un alim Allah mai yawar falala ne da haka malamai sun ce wasi'ul fadli wasi'un falala Allah tana da yalwa wannan yasa ga. kullum muke cewa gwamnati abu bi kawai za ta yi ta samar da hanyar da mutane za su je su nemi abinci ya zama tana da sauƙi sannan kuma sai gidajen mutane da hanyar da za su bi su nemi abincin ya zama akwai zaman lafiya amma dan adam da kake gani in ba Allah da ya halitte shi ba mai iya daukar nauyin shi ba haka ne wallahi shi kadai zai iya eh shi yasa wani in ka je kasuwa ka ga sana'a shi ka ga iyalan shi kaga yadda kuma yake samun rufin asirin tafiyar da su wallahi ka san in ba Allah ba ba wanda zai ime wannan ko ba haka bane haka ne saboda falalarsa tana da yalwa tana da yawa saboda yana da abin da zai bayar shi yasa ya ce a nema yana da shi din in ka nema ka ga bai baka ba to yi jarraba ka aka yi ba yanzu bane lokacin sa yana zuwa to yi ba alheri bane za a ture maka a kawo maka wanda ya fi wannan wa alheri wannan duk a gurin Allah Allah madaukakin sarki yana yin haka sannan alimun bi masalihi khalqihi sannan masani ne dangane da shi ya san maslahar bayi abin da ya dace da su da haka jimla ta wallahi wasi'un alim din nan wawun din isti'nab ne sabon dance ne lafzul jalala muftada ne wasi'un khabar ne wa huwa man'ud alimun na'at ne nashi irin wannan Allah ya tabbatar wa da kansa yalwa haɗe da ilimi kun san ta akwai wanda zai zama to yana da yalwar abu amma sanin ya za a yi da abun bai sani ba to shi Allah ya haɗa ma kansa abu biyu yana da yalwar sannan kuma bayan yana ya san yadda zai da kowane irin abu kamar yadda ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in kunu fuqara'a a yughnihim Allahu min fadli sai ya ce wallahu wasi'un alim Allah ya haɗa ma kansa yalwa ga ilimi kamar yadda Allah ya ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai ya ce qul inna huda qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhaddukum inda rabbikum sai ya ce qul innal fadla bi yadillahi utihi man yasha'u wallahu wasi'un alim Allah ya tabbatar wa da kansa wannan sifar kamar yadda ya ce ash-shaytanu ya'idukum al wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim kamar yadda yace wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم هكا الله يكي دا ainihin wato yalwar falala wani ayar da muka karanta a cikinta akwai fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko da ke cikin wannan ayar tana mana ishara cewa lalle musulmi ana iya samun wanda yana iya gashi musulmi ne amma ya ridda ya bar addinin musulunci saboda Allah ya faɗa mana bayan sai da ya kira ya ce ya ayyuhal na amanu man yartadda wanda ya ridda kuma mun yi bayani mun ce ar-riddatu fil lugha shine ar-ruju dan masdar ne na radda ya ruddu riddatan radadan asali radada haka fi'ilin yake to haka wannan shine komawa a asali to shi yasa muka ba da misali a shekarar da ta wuce ce akwai aikin da malamai suka yadda cewa mai yin shi da an kama shi cewa aiki ne na ridda yanzu irin yadda aka dinga samun ƙur'anai a je a buɗe sokawai a zuba su dala wannan ko kama shi yana da awar musulunci wani hukunci za ka mai wannan murtaddi ne ya yi ridda ya bar addinin musulunci abu na biyu da ayan nan ta ƙunsa na fa'ida shine allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga barin bayi shi ya sa ya zamanto da a ce za mu yi daga baki daya mutanen zamfara ko na najeriya ko na duk duniya a ce an bar addinin musulunci an fita laja allahu bi omin akharina wallahi allah sai ya zo da wasu mutanen wanda za su yi addini kamar yadda ya faɗa a wani gurin ya ce wallahu gani wa antumul fuqara allah dama mawadaci ne ku ne talakawan dan ku kuke da bukata a gurin shi kuma ba wanda yake da bukatar wani abu a gurin shi shi yasa ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum saboda da yace man yartadda kuma an dinihi sai ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin to Allah zai zo da wasu mutane shi yasa kullun nake faɗa idan malami ne kai idan dan kasuwa ne kai in mai mulki ne kai ko ma irin dama Allah ya baka kana ba addini gudunmawa to ka ɗauka falala ce Allah ya yi maka amma daga lokacin da kake ganin wuyanka ya yi ƙarfi idan ba ka in ka ja baya addinin musulunci zai tsaya ayya kana ja baya sai Allah ya turo wanda ya fi ka bisa ga wannan ka'idar abu na uku da wannan aya ta ƙunsa na ma'ana shine lallai waɗanda suke ridda ababen ƙi ne a wajen Allah subhanahu wata'ala da kayi ridda kar ka ɗauka cewa kana da wata alaƙa da Allah ba abinda Allah zai da kai don bai san ka a ina za mu samu wannan a cikin cewa fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga sun da su wayanda zai zo da su su yi maganin riddan suna san Allah Allah yana wa san su to alama ne dalili ne cewa wanda duk kuma ya riddan Allah subhanahu wata'ala ba san shi yake ba baya kaunarsa sana abu na hudu da ayan nan ta kunsa shine bayanin qudratillahi tana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da iko wajen idan ya tafiyar da wani generation ɗin mutanen yana da ikon kuma ya kawo wasu kamar yadda ya faɗa cewa rabbukal ganiyyu dhur ubangidin ubangidinka rahamarsa ta babbake ko ina shi yasa in ya sha ayyudhibukum idan ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'a min zurriyyati qaumin akharina Allah kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharina shi yasa yace inna ma tu aduna la'atin wa ma antum bimu'jizi abinda aka yi muku alƙawari sai ya zo ba za ku ce masa ba shi yasa kaga wannan generation na shugabanni da ake kai mafi yawanci waye ya zo da su ba Allah bane ya zo da su da kuma sai ya tafiyar da wasu daga ciki ko kuwa wannan ka'idar kenan kamar yadda ya ce tara annallaha Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in ya sha ayyudhibukum wa ati bi khalqin jadid in ya ga dama sai ya tafi yadda ku ya zo da wata halitta sabuwa shi yasa ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan babu bane da zai buwaye Allah kai kake ganin yana da matsala a gurinka kamar yadda ya kira wani gurin ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid sai ya ce in ya sha ayyudhibukum wa ati bi khalqin jadid shi ma ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz babu bane da zai buwaye Allah shi yasa in maka yin addinin karka ɗauka Allah zai ƙyala addinin haka ne ko ku yi ku samu falala da daraja da mutunci a gurin Allah duniya da lahira ko ka ƙi Allah ya kawo wani ya yi amma dai Allah ya bar addinin haka bai yi wa don dama addinin ba naka ba ne akwai mai shi abu na biyar da ayan nan ta ƙunsa ne isbatul mahabba tabbatar da soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar kuma soyayya ta fuska guda biyu ta yadda za ku ga cewa ayat ta haɗa yuhibbuhum wa yuhibbuna ashe Allah subhanahu wata'ala yana so ku sannan bayi ma suna wa suna so ku kaga an haɗa almahaba almahabba amma shin irin san da Allah ke wa wato irin soyayyar Allah irin ta ce irin soyayyar kuma mutane a wannan yana tabbatar da aƙidar ahlus sunna ta ɓangaren asma'u was sifat cewa idan an samu musharaka wajen sunaye baya nuna cewa kuma ma'anar da yake domin dan adam yana iya san ka yanzu gobe in ka mai wani abu ya dawo ya zama makiyinka amma Allah ba yadda za a yi ya soka sannan daga baya ka koma mai dan bai ɗora maka soya sai in ba za ka yi ridda ba ka juya sannan zai zamanto yana ainihin wato sanka Sannan abu na shida ayan nan tana yabo akan mutumin da ya zamanto yana da kankan da kai ga yan uwansa masu imani saboda Allah ya ce azillatin alal mu'minina suna da kankan da kai ga yan uwansu masu imani to mu kuma wanda shine abu na bakwai aya ta yi yabo akan waɗanda suke suna da nuna izza da isa wanda yake ba musulmi bane gaban in suka tsaya lokacin duk da za su tsaya gaban wanda ba musulmi ba to yana gane cewa musulmi ne suka tsaya gaban shi dan za su wakilci addinin musulunci to shi yasa malamai suka ce wajibi ne gare mu mu kasance wato a izzatan alaihim kamar yadda nan Allah ya ce a zillatin alal mu'mina a izzatin alal kafirina wannan kenan wanda wannan yana daga cikin sifar da Allah ya haɗawa sahabbai a wani gurin da ya ce Muhammadun Rasulullah ya ce wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari hama ubainahu suna da tausayi tsakaninsu sannan kuma suna da ainihin wato nuna isa da rashin ɗaukar reni ga wanda ba musulmi suna yin haka wannan kenan sannan wannan ke nuna cewa dan an samu saɓani tsakanin ni da kai bai kore yan uwantaka ta imani dan bayan da Allah ya faɗi wancan sai ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu to saɓani na son zuciya shine wanda ba a so amma saɓanin da aka gina shi akan dalili ko da an samu rigima in asalin sama na son zuciya bane wannan bai zama zargi a gurin Allah wanda sahabban manzon Allah saɓanin su ba son zuciya bane isa suke gina saɓanin wannan yana daga cikin abu na takwas da ayan nan ta kunsa falalar jihadi saboda addinin Allah ya daga wanda dama a baya Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi da yace musu tashi su yi jihadi dan addinin Allah ya daga Allah ne yake ba da shaida cewa sun karba shi yasa nan ya kawo shi yace yujahiduna suna yi saboda su daga addinin Allah wannan yana ciki sana abu na tara da ayan nan ta kunsa na fa'ida shine bai kamata ba ka dinga bari zargin masu zargi yana kama ka akan abin da ya shafi lamarin gaskiya ba abin da ya dame ka da taron da mutane za su yi a kanka ka tabbatar abu gaskiya ne to rabu da taron mutane ya kanta. ko an tafi sai an dawo inda aka baka ita ce ka'ida dan gashi Allah ya ce na fi sabilillahi sai ce wala yakhafuna lawmata la'im lawmata la'im ismul marrani ko su ɗaya ba sa jin tsoron wani mutum yana zargin su akan abin da ya shafi yadda za su daga addinin Allah shi yasa kaga mu a harkar mu ba maganan munafinci in mun gamsu da dalilin abu zami kawai zan fito kai tsaye ga inda nayi wanda yaga zai iya biyo ne ya biyo ne wanda kuma suka ga cewa a su yan raba kafa za su yi kowa ba in na ta aura baba ne ko a bai taba ba. to wannan yana daga ciki yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'i kuma ka sani wallahi baka isa ba diyar da ka kai a doron ƙasa sai ka samu makiya sai ka samu Allah ya faɗa wa annabi cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni haka muka sanya ma kowanne annabi makiya cikin shedanin mutane da shedanin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din zukurfal qawli gurura sashi yana wa sashi qawatattun maganganu wane ya ce mu wane kaza dan kawai ai faɗa da kai shi yasa Allah ya ce wa annabi walau sha rabbuka ma fa'alu fadar wa ma yaftarun da Allah bai ga da amma kyale su da kirkiran ƙaryar da za su yi maka kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa rabbi ka hadiyan wa nasira don ka riga ka fahimci abu gaskiya ne ka rabu da mutane ka tsaya kan shi ko an taba Allah ya ji kamala bakar goma haka ya faɗa na ce idan ka faɗi gaskiya ba ta wa mutane ba suka watsi to wani zai gabas wani zai yamma wani zai kudu wani zai arewa yace to da suka watse in ka kasa hakuri kai ma ka tafi to sanda za su dawo ba za su samu kowa ba amma in ka yi hakuri in sun tafi inda suka bakka za a dawo a same ka shi yasa shekara takwas da ta wuce da muka ɗauko maganganun wasu muka ce a tsaya a kansu ba mu ji daɗi ba an yi mana ca amma da yake gaskiya ne da aka tafi sai da aka dawo kan maganar da muka faɗa nan jihar ku ta zamfara ba 'yan shinkafa da wake sai da aka samu ba ko kuwa da siyasa ta zo amma an yi lokacin da ba a iya faɗa haka yi ba a iya faɗa yi to wani gaskiya ne abu in ka faɗe shi tsayana kakka damu da zargin mutane ba a iya musu sannan wannan ayar daga cikin abin da ta kunsa na sifa masu girma shine na hadhihi sifatil azima wayannan sifofin da Allah ya faɗa a ciki yana daga cikin falalar Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana bayar da ita ga wanda ya ga dama abu na goma sha ɗaya da wannan ayat ta ƙunsa shi ne duk mutumin da ya tashi ƙoƙari don yin aikin alkhairi in Allah ya yarda shi kuma Allah ba zai taɓar da shi ba sai ya masa baiwa akan wannan sana abu na goma sha biyu shine isbatul mashi'a lillahi azza wa jalla tabbatar da ganin dama ga Allah cikin abin da yake da alaƙa da aikin da yake don ya ce wato zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yana bayar da shi ga wanda ya dama to kazalika yadda kaga Allah na da mashi'a bayi ma suna dawa dan ya ce wa ma sha'una illa an yasha Allah bayi suna da ganin dama Allah ma yana da ganin dama amma tashi ba irin tasu bace shine ka'ida sana abu na goma sha uku da ayat ta kunsa na fa'ida bayani akan abin da ya shafi wato faɗin yarwar Allah da kuma wannan ayar ta kunshi waɗannan surayen guda biyu wato fi kulli shay'in fil ihadati bil khalqi wajen Allah ya kewaye da sanin sa ilman wa qudratan wa sultanan wa rahmatan wa ghairi zalika wajen ilimi ba abinda Allah bai sani ba jumlatan wa tafsilan da iko sannan da kuma rahamarsa subhanahu wata'ala shi yasa ya rufe wannan fakaruddin razi a cikin tafsirinsa da ya zo a sai ya ce falwasi'u isharatu ila kamalil qudrati wannan wasi'un ɗin da Allah ya faɗa wato ishara ne zuwa ga cikakkiyar kudura da Allah yake da ita wal ilmu sai ce isharatun ila kamalil ilmi ishara ne zuwa ga cikakken ilimi sai ce walamma akhbar Allah ta'ala annahu sayji'u bi aqwamin hada sha'anuhum wa sifatuhum yayin da Allah ya bada labarin zai zo da wasu mutane wannan shine ne sha'anansu wannan shine sifan su da zalika bi annahu kamilul qudra sai ya bada labari yana cikakkiyar kudura kakka ɗauka ko ya bada labari ne kuma bai da ikon yi akwai wanda zai zo yana baka labari yana fada a maka abu ka san wallahi abin da yake fada karya ne ba zai iya yi ba hukwa amma Allah in ya ce maka zai iya abu to kasan abin da ya ce din ya mafi komai sauki a gurin shi wajen yi din da fala ya ajizu an hadal mawudi kamil ilmi wanda yake da cikakken ilimi da cikakkiyar kudura kuma iko akan abu to wannan ba zai gajiyar da shi ba fayamtani udkhulul khalfi fi akhbari da haka da wannan ne ya hanu Allah ya ba da labari ya ce abu kaza zai faru ko yana faruwa ko sai ya faru kuma Allah ya saba wa mutane alkawari kuma ya ki cikawa da haka maganin alkiyama da ya ce za ta faru wallahi sai ta faru maganar da ya ce sai ya tsayar da kowa jaziyar ladina a bi bima amilu wa jaziyar ladina ahsanu bil husna wannan tana nan Allah subhanahu ta'ala su yayi haka a saboda lokaci wannan sura da muka karanto yin suratul ma'ida abinda ke gabanta da bayanta wajen munasaba akwai fuskoki guda haka yayin da ya zamanto farkon suratun nisa'i in mutane ba su manta ba ta kunshi abin da ya shafi wasu kulle-kulle kamar kulle aure da rantsuwa da wasiya da ajiya da abin da ya shafi harkar kasuwanci suratun nisa'i ta kunshi wannan to tun da suratun nisa'i ta kunshi wannan to sai kuma ita suratul ma'ida sai Allah ya fara da cewa to alkawarin da suratun nisa'i ta ɗauka na ƙulle-ƙulle tun daga aure da wasu abubuwa da maganan gado da waye sai Allah ya kira ce ya yi wallazina amanu aufu da ku cika wannan alkawarin da kuka yi sannan abu na biyu yayin da suratul ma'ida suratul nisa'i ta fara da abin da ya shafi al'amarin tauhidi da yin adalci tsakanin mutane a yayin da ya zamanto suratul nisa'i aka cika ta da abin da ya shafi a al'amarin tauhidi da yi wa mutane adalci to Allah sai ya karfafi wannan a farkon suratul ma'ida cewa lalle a cika wannan alƙawarin fuska ta uku wato cika suratul nisa'i da abin da ya shafi kashe-kashe na gado tsakanin yan uwa da alaƙa ta dukiya da makusanta tunda ai yastaftu daga qulillahu yuftikum fil kalala ita ce ayat ƙarshe suratul nisa'i ko sai zamanto farkon suratul ma'ida yana da alaƙa da wato ƙarshen watan sura shine hatta abin da ya shafi lamarin kalala wajen rabon gado to a ji tsoron Allah wannan alƙawarin a cika shi suratul nisa'i an cika ta da ayar kalala kamar yadda muka bayani sai ya zamanto tana maganar yan uwa da waye to ƙarshen bayanin fakanal bayanu bi hada tashri'i kassama qassama bihi hada miras sai ya bayani da wannan tashiri'in da Allah maɗaukakin sarki ya fara ne raba wannan gado, to sai suratun nisa'i ta buɗe da wannan alƙawarin na raban gado da ya za a yi shi a cika da shi sannan fuska ta biyar Allah ya faɗa a ƙarshen suratun nisa'i cewa ya haramta wa yahudawa ababe masu daɗi ba ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatu uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera ba to sai yazo ya ambata a farko farkon suratul maida ababe waɗanda suke masu daɗi dan ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum Allah sai ce qul uhilla lakum qul uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku ababewa kaga can a suratul nisa ya haramta musu ko to da ya haramta wa yahuda sai da suratul ma'ida sai ya haram ya halatta amma ba kowane abu ba abu mai daɗi sai na manto faqabala baina ma uhilla lana wa uhurrima alaihim sai na manto akwai muqabala yanzu tsakanin abin da aka haramta gare mu aka halatta gare mu da abin da aka haramta musu suratul nisa'i ta kunshi bayani a cikinta na inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasu bima araka Allah sai zamanto a wannan cikin suratul ma'ida din Allah ya ambaci nau'i na mutanen da ya kamata a ci an musu adalcin shine hatta wa'inda ba musulmi ba saboda akwai inna anzalna taurata fiha hudan wa nur da makamantan su ayoyin da suka zo a baya har Allah ya ce wa kaifa yuhaqqim fa in ja'uka fa afahkum bainahum aw arid anhu wa in hakamta bainahum fa hukum bainahum bil qisti hmm. in zaka hukunci tsakanin su ka hukunci tsakanin su da adalci Suratun nisa'i a cikin Allah ya fara ishara akan maganar haramcin giya a ina ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum hatta ta'lamu mata kuluna. da Allah ya tashi cikin suratun ma'ida sai ya haramta haramci na gaba daya shine innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu ashe waccan ayar da ke cikin suratun nisa'i shimfiɗa ne na za a zo ma'ida za a haramta giya gaba ɗaya wannan yana daga ciki sannan fuska na takwas an buɗe suratun nisa'i da farkon halitta ya yi hannasu ta ƙorar kuma alladhi a min nafsin sai aka cika suratun ma'ida da mai zai faru kuma to ƙarshe idan rayuwar ta ƙare shine haza. yawmu yanfa'u sadiqina lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum tunda yace ittaqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha to waccan ayatin da ta fara da maganan farkon halitta ita kuma suratul ma'ida sai aka zo aka cike ta da maganan me zai faru idan halitta ta kare an tsaya gaban Allah sannan fuska ta ta tara an buɗe suratun nisa'i da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida halitta mu da gare kwaya ɗaya mu duka dinnan yana nuni akan cikar kudurar Allah ko to sai ya je karshen ta sai nuna maka e, e, ikon nashi ne sai ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa mafi hinna. sai ya ce wa huwa ala kulli shay'in me yana da iko akan kowane ira ba kakka ɗauka ko bai yi ba sannan wannan yana daga ciki suratul ma'ida da suratun nisa'i sun kunshi tattaunawa da ahlul kitabi akwai a ciki sannan suratul ma'ida da suratun nisa'i an buɗe suratul ma'ida da an batan abinci bayan an gama suratun nisa'i wanda yana daga cikin mafi girman manufofi dama na yin aure da aka shar'anta a cikin aure akwai walima aiko akwai ɗiba girki a ciki wanda ya kunshi nau'i nau'i nawa na abinci da aka san da waccan ya zamanto akwai maganar aure a cikin suratul nisa'i babu maganar abinci mai zai biyo ba in yana da alaka da auren sai aka tawo suratul ma'ida sai aka yi magana mai abincin da wanda ya halatta a ci da abin da yake mai daɗi Allah ya sa mu dace saboda haka mun fara tasiri insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma an ci biyar saura kwata za a fara ko to in Allah ya yarda za mu yi kokari wurin kiyaye lokaci biyar saura kwata din za mu dinga farawa abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh